Taken taron shine yadda za a haɗa kai da matasa wajen amfani da fasahar zamani don ƙirƙiro da abubuwa na musamman da kuma lalubo hanyoyi da za su taimaka wajen samar da ci gaba a ƙwarewar aiki. Kasifu Inuwa Abdullahi shine shugaban hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a Najeriya wato NIDDA. To ita fasahar zamani ga baki ɗaya wani ilimi ne wanda na matasa ne. Sannan duniyar nan da muke ciki yanzu komai ilimin fasahar zamani shi yake gudanar da komai so wannan wani dama ce da su matasa ya kamata su yi amfani da ita su kirkiro hanyoyi da za su amfani da fasahar zamani wajen kawowa ci gaba a ƙasa wajen kawowa ayyukan yi da kuma ya taimaka musu inda su ma za su samu mutum ya kirkiro wani kamfani nasa da zai aiki har ma ya ebi wasu su aiki. Suraj Muhammad na ɗaya daga cikin ɗaliban da suka kirkiro wata manhaja da suka bayyana a taron. Sunana Suraj Muhammad ɗalibi ne a makarantar noma da take Kano Federal College of Agriculture Technology na yi computer science science a can um, na zo fsi hackathon nan abuja mun yi building software a nan kuma mun kawo shi zuwa wani hackathon din under stem lab da yake kano state library kirkiri software ne wanda zai taimaka wa mutane su transactions ko da a ce misali mutanen ba sa tare da wani like atm card ko numbers kai even ma phone din su ba sa bukatun shi domin su making transactions wani abu ne kamar qr code kawai ba ka bukatan sai ka je da atm ɗinka shugaban kamfanin nips da ke da halakin samar samar da tsari na rarraba ayyuka tsakanin bankuna da sauran cibiyoyin kuɗi a Najeriya ta hanyar fasahar bayanai Muhammad Suleiman Madugu ya yi ƙari da cewa. Mu dai abin da muke so mu yi, kasan akwai waɗansu da suke nan su 'yan makaranta da suka gama makarantarsu, suna neman aiki ba su samu aiki ba kuma they are very good eh, suna da baiwa kan aikin IT da suke yi. So in mun samu nan, we can employ them, you know, a ba su aiki su ma su dinga aiki da mu. That's basically those are some of the things da muke yi a nan. Malam Malama Binta Mustapha jagoran mata a fannin fasahar zamani ta yi ƙari kan mahimmancin wannan taro. Irin wannan taron ya kamata ba Abuja kawai ba, ya kamata a kai su kwaryen Najeriya, Kano ne, kafuna ne, inda dai kawai saboda tsakani da Allah kalbalin da muke fuskanta a wannan zamani babu yadda za a ce ba karfawa matasa gwiwa bisa kan duniyar kimiyya da fasaha ba. Abin ayaba ne kuma abin ya kamata abubuwa ne wanda ya samu ana yin every semester ko kuma every twice in a year. La'akari la'akari da ɗimbin matasa masu basira da baiwa a Najeriya. Babban darakta a ma'aikatar samar da sabbin dabaru ga cibiyoyin harkokin kuɗi ta FSI a takaice. Mrs. Atoyes Kola Oladejo ta yi kira ga gwamnati da ta haɗa hannu tare da su wajen ba da tallafi da kuma shirya irin wannan taro don ƙalubalantar matasa masu baiwa a ƙasar da zuma samar da mafita ga dukkan wani fanni na fasahar zamani da ke zama cikas ga harkokin ci gaba a Najeriya. We need the help of government to support this innovation. We need government to even organize these challenges. Let's identify inefficiencies in government and let those young talents provide solutions to them. Let's identify challenges that affect all of us. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.